wai wai wai ba fito da shigo uwana ko ta haife ba zagi na ni kake zaga yau a ce fasiki dan fina-finai ko shi ne zai dinga zagin mai wa'azi Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake jimurin kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka A yau muna ɗauke da maganganun Dr. Hussaini Kano kan maganar da yi akan Adam Zango a baya inda ya ce ya zaci da shi yake ashe wani account ne wani Dr. Hussaini ya saurara wanda Adamun ba shi da wata alaka ta kusa ko ta nesa da wannan page Inda suka datsi maganar Adamun suka haɗa ta da Dr. Hussaini ɗin. Shi kuma ya zata Adamun ne yi wannan maganar akan shi sai da aka ganar da shi sannan ya gane inda ya ce ya so ya fito ya ba shi haƙuri amma tun da ya ji kalamansa akan cewar zai sa rigar rashin mutunci a kansa ya fasa. Ku dai saurari murtanin nasa ku ji. Dr. Eh, Hassan Kwaya ne ko Usaini Kwaya dan ba kwaya ka shawo ba za ka zo mutumin da bai maka komai ba ka kira sunan shi idan uwarka ta haife ka da jini da kai zan fara ina so ka je ka nemo duk abin da na aikata na barna daga yau har zuwa ranar da zan bar duniya kai ta dorawa idan kuma baka iya ba baka nemo ba to kai ba dan halak bane ni ba walami na bane kai ban da alaka da kai ki son kare kiran suna nan barka ba in ka kare yi daga yau billahi lazi la ilaha za ka sha mamaki idan na saka riga jagale alhamdulillahi rabbil alami wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da nabina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Allah maɗaukaki sarki yana faɗa a cikin suratul nisa'i aya ta ɗari takwas, inda yake cewa yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma la yarda min al-qawl wa kana Allah bima ya'maluna muhita wato anan waje da Allah madaukakin sarki yana nuna cewa yadda wasu gafalallun bayi suke tsoron mutane akan wato tsoron da suke wa Allah ko fiye da tsoron da suke wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan in mun koma a cikin kuma suratul zumar aya ta tare kenan Allah yake ce mana qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab Allah madaukakin sarki ana yake cewa shin zaka muqarana ka haɗa wanda ya sani da wanda bai sani ba idan kai usha ɗan fina-finai da abocin hankali ne lokacin da ka ga wannan bidiyon nawa abu na farko inda kana da zuciya mai kyau babu wani kullalliya saboda na taɓa yi ma wato raddi akan waƙa da kai kaiwa tijjani da inyasi ka waƙe sulata da uzza saƙon ya je ma kuma da kake baka sani ba ƙarya kake wannan saƙon ka gan shi shine dalilin da ya sa ka ƙullace ni kuma ina yaƙi da ku amma in har babu wani abu a zuciyarka da ka ga a wannan lokaci har za ka ce wai Allah ya isa kai ba ka yafe min ba tare wai haka na cewa za ka ba da wai wai miliyan ɗaya an kama bidiyon da wani ne ni yanzu ka kalla kai magana miliyan ta ai wanda suke Najeriya suke jin kebura su ne za su kalli miliyan ɗaya wani kuɗi wallahi wannan yarinta ce ka nuna dama ni abin da ne tayin dama daga gari mutane ne suka fi mamaki wayoyi sun yi mamaki abin da ya faru dama abin ba shi da abin da ya fi wannan dalilin da yasa da kai wannan bidiyon ban ma reply ba an yi reminding dina ne cewa wannan page din something mutane wasu na bubuɗe a kawon da suna saboda me a lokacin da aka turo min bidiyon na ga exactly komai na kai ni ba bibiya ka nake ba zan san wannan pejin ka bane ko ba pejin ka bane amma dai me exactly abin shi kake saurara kuma da rubutun da aka yi da sunan ka da komai da komai to ni ko bana barin ta kwana ɗaukar raini saboda na ma wannan raddi shi ne dalilin da yasa kai ma kai farar ka fito kake wai Allah yasa ba ka yafi ba kaza kaza idan da a ce wayayye ne kai dan ilimi kenan sai ka ce mun ka nuna duniya ka san me kake sai ka ce a wannan barin ba shi uzuri Allah ko bai ma fahimci ba shafi na bane tunda kai mutum ne me wanda kake tani kana da masoya ko wanda su bude shafi da sunanka ko don wani abu da ya kama da haka da sai kai reminding ina a wajen amma usha ɗan fina-finai da ke akwai wani abu a ranka wai har bayan ban tanka ba a bidiyo na biyu saboda na san Allah a raunin fahimta aka samu nema wannan to da aka yi reminding dina mutane suke kira da yawa sai to to shikenan ba bukatar in ma reply to shikenan kuskure ne aka samu da hanna kudurta ma zai fito in ci ma da Allah ka yi hakuri saboda ni duk da ya sani akan gaskiya na tsaya ko zan mutu ba na tsoronta amma na san na yi kuskure ko aka yi reminding dina ina fito in apologize it's nothing for me wannan abu ne it's common to amma sai ka fara shigo da wani rainin hankali a cikin maganganun ka kai kamar ni mai da'awa za ka kalla wai kana wai barazana ko kuma wai kana wai wai za ka nuna min wai riga ta shanci kasa to ka ɗau matakin da aka ɗauka wai haka na ci an da fito ma da bidiyon ka na rashin kunya ko wai-wai-wai, wai wai ba fito da shigo Wana ko ba ta haife ni ba na ni kake zaga yau a ce fasiki dan fina-finai ko shi ne zai dinga zagin mai wa'azi su kuma jahilai saboda arewa ko a riga an bamu da jahilci wai har a samu wasu suna su sukutan din wai dan fim ya zo ci mutuncin mai wa'azi ya zage shi ni za ka zaga haka ni sa'an ka ne to da haka abin da nake so da kai zan nuna ma ni din na haifu zan nuna ma ni haifaffen ne ba haka ce ba zan nuna ma ni haifaffen ne zan ɗauko abin da ka bukata ɗin in sa ma samfil bidiyon naka na iskanci idan na sa ma sai ka fito ka ba mu amsa amma in ba rashin kunya ba ka kalli mutumin mai da'awa wai ka zo a kawai karan farko in ba ka fito ka iya ce a ah, wani wallahi wannan ba feji na bane ko ka barranta da abun ko ka fahimtar da ni za a gane ka yi experience a abun ko ka san me kake ni ba wani bibiyar harkan wai social media nake na san irin wani abubuwan ba ba har a zo buɗe wani account wani da ba abin da ya kawo ni shi nake hawa kawai in yi a nan kuma ku saurari saƙon aliji ta ga jarumi adam ezongo bayan abin da adam ezongo ya faɗa a kansu na cewa da ya masa rana amma sun ji abin da ake masa sun kasa taɓa komai a kansa ku dai saurara to jama'a assalamu alaikum ina kowa fatan alkhairi ina kuma fatan a yi sallah lafiya allah mai mai sha mana wannan sako ne na musamman zan miƙa wa adami e. zango da kusan ni ban fiya shiga social media ina maganganu ban kun gani a nan kawai waka nake ji kowa sai na koma ne shiru so amma wannan na ga ya kamata a ce mun fito a mika wannan sakon musamman a matsayina na shugaban ƙungiyar murya ɗaya ƙungiyar mawakan hausa na najeriya da kuma a matsayina na alijita da yawo 'yan kungiya irin su nazifi sinani abubakar sani da ado gwanja nake amfani da wannan dama in bawa adamu haƙuri akan abubuwan da ya ce muna cikin mutanen wanda ya taimaka wannan hakika haka yake adamu mutumin kirki ne zuciyar shi tana da kyau kuma ya taimaki mutane ba ma mu ba da yawa a baya <clears throat> wanda nake ganin is high time yan fim da mawakan duk mu fito mu ga ya za mu ja adamu a jiki mu gane menene matsaloli da aka samu kuskure a baya mu gyara domin gaban ta kyau in allah ya da kungiyance in ya da za mu zo mu zauna mu gaya zani wayannan abubuwa na biyu in ba shi shawara akan mutane ba ka iya musu dole sai kai hakuri da abin da za su ci kama kau da kai sai time da mu ya sa energy shi akan kariya shi wanda abu ne mu da za mu yi face it in mun zo mun zauna mu da shi mu ga ta yaya za mu yi wayannan abubuwa so ka manta abubuwan da aka yi a baya ka manta me mutane za su ce wallahi ba ka iyawa in za ka yi wa dan adam abu casa'in da tara na arziki ranar da kai kuskure so ɗaya zai je zage ka ko kuma za ka yi posting a comment don sunan barkace za su yi so na abu ya daina damun ka kama cire shi a ranka ko kaɗan ya daina damun ka na san an gaya ma wannan ya fi ba a kirga amma yana ƙara gaya ma ni dole sai ka haƙura da wayannan kuma ka kau da kai kuma ka manta abubuwa da suka faru a baya ka zo kai fesa menene ya kamata kuma gobe ta zama ina maka fatan alkhairi ina kuma mai baka hakuri ina sanya Allah ya sanya zuciyarka ah, duk damuwa da ake ciki Allah ya yi kuma mun yi kuskure dan adam ajizi ne wallahi hankalinmu bai kai tunaninmu ko mu ce bari kowa wani abu yake faruwa ba bari mu fito mu kare ka ba ma san me yake faruwa kowa cikin mu ba zama muke ba ah, sabogi sun yi yawa amma insha Allah ina mai tabbatar maka cewa za mu gyara ah, Allah ya huci zuciyarka kuma Allah ya dawo da kai lafiya na gode to Allah ya kyauta Allah ya samu wanye lafiya da wannan duniyar